kira da amincin Allah tabbata da biyayyen halitta ya manzanmu mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu a kan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin da barkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa shayar da mu sa. da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na markas ikra a nan kwanar dawaki zaria road Allah madaukakin sarki har yanzu ya kaddara muna cikin suratul an'am inda jiya muka gama bayani akan sura ta 47 yau za mu tashi a kan sura ta arba'in da takwas a yau aya ta arba'in da takwas kai a wannan yammaci na sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya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 المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكسبون نعم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa manar silil mursalina kuma ba ma aiko da manzanni illa mu bashirina ce su zamto masu bushara wa munzirin kuma su zamto masu gargadi faman amana duk wanda ya imani wa aslaha ya gyara aikinsa fala haukun alaihi to babu tsoro a gare su a nan gaba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya wuce wallazina kazzabu bi ayatina kuma lalle wanda suka kafirce wa masu yamassuhumul azabu bima kanu yafsikun Allah madaukakin sarki zai shafe su da azaba dangane da abin da suke kasancewa na aikin fasikanci Allah madaukakin sarki a nan yana ba mu labari ya aiko da manzanni da dama kuma dalilin aiko da manzanni ɗin ya zamanto bishara ce wa nazara albishir ne kuma da gargadi kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya wannan manzannin su zo su yi bushara shine almubashir meye abin da za a yi bushara da shi ko ce bushara kuma wani aiki ne idan bawa ya yi zai samu wannan bushara wannan shine Allah murkucin sarki ya dora wa dukkan manzanni sannan kuma ya dora musu cewa menene gargadin kuma da ni ake gargadan mutane din kuma wani aiki ne idan mutane sun aikata za su cancanci wannan gargaɗin da ake musu to sai Allah ya kuma ya ba mu labari to dangane da wannan manzanni da ya aiko to mutane sai suka kasu kaso biyu wajen amsa kiran manzanni din nan faman amana wa aslaha akwai waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ya ranar tashin alkiyama kuma suka gyara imaninsu suka gyara ayyukansu suka gyara niyoyinsu waɗannan fala khawfun alaihim fima yastaqbal babu tsoro a kansu akan abin da zai zo wala hum yahzanuna alama ma mada ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya shuɗe wannan kaso na farko kenan sun yi imani da abin da manzanni suka zo da shi sun musu bushara kuma sun karbi abin da aka musu bushara da shi in sun aikata za su samu sun gargaɗe su da munafunci da kada su aikata sabo domin wannan zai kai su ga ukuba ta ubangiji maɗaukakin sarki kuma sun kiyaye wannan kaso na farko kenan waɗanda suka samu wannan daraja ta amsa wa manzanni to sai su kaso na biyu daga cikin waɗanda ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wallazi na kasrabu bi ayatina akwai kuma wanda suka karyata ayoyinmu to su kuma wannan ya masu humul azabu lalle azaba za ta same su bima kanu yafsikun dangane da abin da suka yi na kafirci na mujirewa ubangiji maɗaukakin sarki na cewa duk abin da manzanni suka zo da shi na yi ma Allah da'a da manzansa kai na wannan ita ce bisharar abin da manzanni suka zo da shi wanda ya yi imani da Allah ya ba abin da ya gyara ayyukansa to wannan babu wani razana babu hofi a kansa a gaba ko a baya amma wanda ya karyata to wannan sune wanda azaba za ta same su sai Allah marzakin sarki ya ci gaba da cewa قل ما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه الهدي يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى لعلهم يتقون نعم ubangiji maɗaukacin sarki ya ce kulka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inul ardi ko khaza'inullahi ba zan ce muku ba na mallaki taskokin Allah taskokin Allah suna hannuna wala a'lamu al-ghaiba ko ba zan ce muku ba na san gaibi wala aqulu lakum ko ba zan ce muku ni mala'ika ne ba in attabi'u illa ma yuha ilai kadai abin da nake bi shine abin da aka min wahayi zuwa gare ni kulka ce da su hal yastawi al-a'ma wal basir shin makahu wanda baya gani zai zama daidai da mai gani afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tunani ba wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka yi gargaɗi da shi alƙur'ani kenan allazina na ga waɗannan wanda suke jin tsoron an yuhsharu ila rabbihim a tara su a gaban ubangijinsu allazina yad'una rabbuhu laysa lahum min dunihi waliyun wala shafiq kuma wanda ba su doni majibincin al'amari koma bayansa kuma ba su da ceto kai musu gargadi la'allahum yattaqun ko sun kiyaye dokokin Allah su ji tsoronsa a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam ga waɗanda suke iktirahi ya zo musu da ayoyi ya mai da makka kamar yadda muka faɗa jiya ta zama dausai ya mai da dutsen uhudu ko dutsen harsa ya zame musu zinariya sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ba su amda da cewa qul wala aqulu lakum indi khaza'inul ard ni ban ce muku ba taskokin ubangiji madaukakin sarki a ban kasa da sammai gabaki ɗaya suna hannuna mukullansu da arzikinsa su da rahamarsu gabaki ɗaya suna hannuna wato ni ban mallaki arzikin da taskokin da suke hannun Allah ba ko ba na ba ni nake tasarrufi da su ba da arzikin da yake ƙasa na ma'adanai da arzikin da yake zuwa daga sama da arzikin da Allah madaukakin sarki yake da shi a ban ƙasa wannan na Allah ne inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa shine ma'abuci karfi wato arzikin Allah da tafkokin Allah a hannunsa yake hannunsa yake wannan yake nuna ne ashe tauhidin rububiyya ga baki ɗayan shi a hannun ubangiji madaukakin sarki yake Allah ne mai azurtawa Allah ne mai tsiyatawa duk wani arziki da ka gani Allah ne yake bayarwa duk wani arziki da ba a bayar ba Allah ne bai bayar ba da sarrafa arzikin da baiwa ta arzikin da ta shi arzikin ga baki ɗayansu yana hannun ubangiji madaukakin sarki wannan shine abin da aka shelanta manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin ya nuna cewa neman arziki ana yi ga Allah kawai in kana neman arzikin duniya da na lahira to Allah ne mai ba da shi kuma shi ne mai shi na ka haka roƙi wani koma bayan Allah sai kuma aka ce ya ce wala a'lamu da gaiba kuma ni ban ce muku ba na san gaibu duk abin da kuka na faɗa ilimin Allah ne yake sanar da ni in ya leka Allah ya sanar da ni ni kuma sai in zo in sanar da ku shi wato manzala sallallahu alaihi wa sallam yake shelawa cewa bai san gaibu ba abinda ake nufi da bai san gaibu ba anan gaibul mutlaq gaibun da Allah bai faɗa mishi ba ko bai faɗa wa kowa ba to irin wannan gaibun manzala sallallahu alaihi wa sallam bai san shi ba walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairi wa ma massani su manzala a wata aya yake da na san gaibi ai da na yawaita kaina alkhairi da wata cuta ba ta same ni ba da ya san abin da zai faru a uhudu da ba a fasa masa kai ba aka cire mishi haƙora da ya san abin da zai faru da bai kaza ba abubuwa da dama da mawkifi da dama wato sanin gaibi ga baki ɗayansa mutsulakar a wajen Allah yake akwai kuma gaibin da manzan Allah ya sanar da manzan Allah kafin manzala shi kuma ya sanar da mu ga baki ɗaya mu mu a gaibi yake a wajen mu domin manzala ya sani ya san wannan gaibi mu ba mu sani ba lokacin da manzala kuma ya sanar da mu to mu ma mun san wannan ya tashi daga gaibi wato gaibul mutlaq kafin manzala ya san kafin Allah ya sanar da kowa a cikin halittarsa to ba wanda ya san wannan gaibi sannan hawa na biyu gaibi mai bin shi gaibin da manzan Allah Allah ya sanar da shi to wannan gaibi ne mu a wajen mu gabaki daya ba wanda ya sani kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da mu wannan gaibi to lokacin da manzan Allah ya sanar da mu wannan gaibi to kuma shikenan ya gashi daga gaibi da haka idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba ba wani abu ne ba na an zo da sabuwar magana wala a'lamu al-ghaiba a qur'ani ce take da yawa ya faɗa amma yanzu suka ga ana musu da wasu cewa ai manzo Allah ba za a ya san gaibi to ya zaka da ayoyin wala a'lamul gaibi gaiba wala kuntu a'lamul gaib lastakthartu min alkhairi da irin waɗannan abubuwa da dama sai dai gaibin ne mataki mataki in ka tambaya wanda suka ce manzo Allah ya san gaibi in su baka la ai ba da labarin abin da zai faru to wannan manzo Allah ya sanar da shi amma kafin a sanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai ce wala aqulu lakum inni malak kuma ni ba na da awanni mala'ika ne kishiyo wannan inda ma ana bashar min al-bashar ha ilayya ni mutum ne daga cikin mutane sai dai Allah ya ɗaukaka ni ga dukkan halitta ya mun wahayi kuma ya girmama ni ya min ni'ima da haka wannan ya zamanto shine mafificin halitta nan ma dai Allah madaukakin sarki da ya faɗa wala aqulu lakum inni malak ban ce muku ni mala'ika ne ba to nan ba zai ba wata amsa da za a ce sai an ce a nan kuma mutum ne ni a'a saboda me yasa a me za mu fahimta ka halittun Allah dai ga yanda suke Allah akwai Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya halitta gabaki ɗaya akwai mala'iku akwai aljannu akwai dabbobi akwai kuma jamadat daskararrun abubuwa waɗannan su ne a duniya gabaki ɗaya to ina za ka saka manzo sallallahu alaihi wa sallam anan shi dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ba Allah bane ba domin bawan Allah ne manzan Allah ne madaukakin Allah ne ba wani mutum da zai saka shi to kuma anan ya ce wala aqulu lakum inni malak ni kuma ban faɗa muku ni mala'ika bane ba to halittun Allah ya rage kenan aljannu dabbobi mutane sai kuma jama'a da skararrun abubuwa to a waɗannan ina za ka sanya manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ce mala'ika ne ya ce wala aqulu lakum inni malak kuma mala'ika bai kai manzo Allah sallallahu alaihi Sallam daraja ba Ke sa malamai suka yi tsabani tsakanin mala'iku da mutane wanda suka ce daraja wasu suka ce mala'iku sun bi wasu suka ce mutane sun bi domin an umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujjada wannan ya nuna kenan mala'ikun Allah ba su kai mutane ba kuma jarrabar da Allah ya yi wa mutane su zo duniya kuma a samu manzanni da muminai a ciki da yawa mala'iku ba wannan suke gani to kaga in kuma kace aljani ne shi to wannan malamai sun yi intifaki cewa duk wanda ya ce manzo Allah aljani ne ya kafirta dan ka mudanta manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma ballantana ma ka sako ka sa ki jinsin wa iyyazu billahi cikin zaka sa jinsin cikin dabbobi ne ko zaka sa shi jinsin cikin jumada ne har kenan mafi abin da ya kamata fita salin ali kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya kace ni kace musu mutum ne jinsi a jinsin mutum ne ko ba ana nufin ba anan aka ce mazala mutum ne a ƙara a ce wai mun ce mutum ne kamar kowa daidai da kowa a wannan ba haka bane ba jinsi ne na mutum domin yana da mahaifi abdullahi haihuwarsa aka yi yana da mahaifiya amina yana da kaka yana da ɗan uwan uwa yana da ɗan uwan uba ya taso tun yana yaro ake ganin shi numuwul bashari shekara ɗaya biyu uku haka ya taso har ya kai arba'in har aka yi mishi annabta yadda mutum yake numuwu yana cin abinci yana shan ruwa ya yi aure ya haihu yana bacci yana rikin lafiya duk wannan tsaba ɗabi'o'i na mutum manzala sallallahu alaihi wasallam amma huwa ashraful bashar sannan kuma ya fi bal ashraful a jima'i, ya fi dukkan halitta gabaki daya yasa aka ce wala a aqulu lakum inni malak dan haka sai ce in attabi'u illa ma yuha ilai ni kai ba na bin komai sai abinda aka mun wahayi ba na fita daga tsaidi wahayin da Allah ya mu ko da ɗa ne ɗaya ko mafi karancin haka shi yasa wani mawaƙi ce na biyu da gairin wahayi lam ya tasarra annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ba da wahayi ba baya gaba bai baya yana tsayawa ne inda aka yi mawa wahayi la yanfiqu anil hawa in huwa ila wahyi duk abin da ka gama manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wahayi akai ma sai ce kulka ce hal yastawi al-a'ma wal basir shin zai daidai da wanda ya bi wannan gaskiya ya shirya ya yi imani da ita zai daidai da makafu wanda ya bata ya ƙi bin umarnin Allah sai ce afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tunani ba shi yasa a waje ce afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'lam kama ya tazakkaru ulul alba ya ce shi zai daidai ne wanda aka saukar man da gaskiya daga wajen ubangijinsa duk wanda ya san kadai Allah ya saukar wa manzan Allah gaskiya daga wajen ubangijinsa ya yi imani da shi ya bi zai kama zai daidai da makahu wanda ya bijiro manzan Allah sai ce inna ma yatazakkaru ulul alba kadai ma'abuta hankali su ne suke tunani sai Allah ya ce wa an anzir ya allazina Ka yi gargadi da shi da mun manzanni a can ya ce ma wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin to ka yi gargadi bihi shi alqur'ani da aka saukan ma suwa ake wa gargadi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbi kaɗai wanda suke jin tsoron lokacin da aka tattara su aka tashe su a gaban ubangiji su kaɗai suke bin gargaɗi su kaɗai suke yin imani su kaɗai suke bin abin da manzo ya faɗa domin tushe da yake sa mutum ya bi Allah shine ya yi imani ya ji tsoro ya yi ƙini cewa zai tashi gaban Allah wannan shi ne yake sa mutum ya bi Allah menene kai imanin za ka taru a gaban Allah za a tattara mu a gaban Allah to wannan abin da yake nuna duk abin da kai a duniyan nan ba za ka ci lalai ba wato ba za ka cuci wani ba inda ya yafe ba kuma ka tsallake ba za ka zalunci wani ba ka tsallake ba za ka yi sabo ba ka tsallake in ba ka tuba ba ka koma ga Allah to ganin duk ayyukan da kake da maganganun da kake za a akwai ranar kin dillanci akwai ranar zubeban ƙwarya ranar da za a yi kariyar mai kai wannan shi yake sa mutum ya rinka takatsantsan wajen abin da yake yi da abin da yake faɗa da abin da yake aikata amma wanda bai yi imani da wannan ba daga duniya sai kaduna to shi yana ganin in ya cuci kowa ma business in ya yi fashi business ne in ya sai da kwaya business ne in ya zalunci wani business ne in ka aike shi ya so ma sabon abu ya so tsoho ya sa ma a babur ko a mota ko a gida ya makala ma business ne in kayan da za a saya dubu ɗari ya rubuta ma dubu ɗari biyu business ne shi a wajen shi kawai da ya gaba ka gane ba an gama shi kenan harka ta kai zai ta dariya yana murna saboda bai san ya ciwa kansa bala'i ba amma wanda ya san ya kara ma naira ɗari ya san ya ciwa kansa bala'i bigaddin nazar daga ina ka samu kuɗin kai matsalar ka ce to kaga wannan dole zai kaka zan in a kasuwa yana sai da kaya ya san duk wanda ya cuta ya mar algush ya san cewa zai mayar mar kuma ranar da sallah da aliminsa zai mayar to kaga zai gani kenan ashe ba dabara ba ce ba ba in wa wani wayo in cuce shi ba hankali ba ne na tunani in jirga wani in cinga kudin shi wayo shi ne ka yi abin da ranar tashin alkiyama ba za a ɗauki sallarka da azuminka ba a ba to shi yasa Allah ce ka gargaɗi mutanen da suke jin tsoron haɗuwa da ubangijinsu ranar lahira laisa lahum min dunihi waliyun domin su wanda wanda suka yi imani sun tabbatar ba su da wani majibincin al'amari ne taimako ko ma bayan Allah wala shafi'un kuma ba wanda zai cece su a gaban Allah a ranar nan ba wani makusancinka ba wani masoyi ba wani dan uwa matarka ko ƴaƴanka ko ɗan ko abokanka ko mahaifiyarka ko babanka ranar nan ba wanda zai taimake ka asali ma gudu juna ake dan ka ka iske babanka ko mahaifiyarka ko matarka dan ta ɗauko bala'i shi yasa ake gudu yau mai furul mar'u min akhihi kana tsaye a ranar tashin alkiyama da ka hango matarka za ta wuce za ka noke ka ja baya domin baka san makomarta ba in babanka ya ganka zai shige cikin taro ba a neman kowa ba wanda yake neman wani a lahira sai lokacin da aka shiga aljanna amma manzo Allah ya ce ba wanda ake neman. ranar da ka tashi daga kabarin ka baka neman ina wane ya taso kowa yan wane babanka mahaifiyarka matarka ƴaƴanka abokanka baka jiran kowa ranar da ka zo za a au lokacin da ka zo za a auna laifinka ko alkhairinka na ma baka neman kowa ranar da za ka sira'i za ka hau sira'i baka neman kowa lokacin da za a baka littafi to sai lokacin da aka baka littafi ne ka tabbatar aljanna za ka tafi shi ne za ka fara neman mutane karanta littafi ne kana murna duk wanda ka gani haƙula'i muƙra'u kitabiya karanta littafin da aka bani ne zanattu anni mulaqi kitabiya to lokacin da kai kai kai zunubi shi ma haka za ka zo kana ihu kana gudu ya laita ni lam uta kitabiya ina ma ba a bani wannan littafin ba na jaraba na masifa ina ma ban karɓe shi ba to mutum yana cikin wannan yana cikin wannan fargar yan wuta za su ga aljanna yan aljanna su shiga aljanna sai lokacin da ka shiga aljanna ka shiga gidanka ka zagaya ka huta to sai ka ce ina babana yasa duk za ka ga alkur'ani lokacin da mutane suke tambaya yana ba mu labari lokacin da ake tambayan mutane to sai lokaci da aka shiga aljanna ake tambayan mutane wani ka kan shi tsakiyar wutar jahannama to anan ana mama jigin shi ko waye ko babanka ko ba mahaifiyarka ko ɗanka ko matarka ko ƴan uwanka ko abokanka za ka ce a maza a kaɗe saboda a lokacin ai programin ɗin da ake sa mutum in ka ga naka ya shiga bala'i ka ji haushi an cire wannan programin naka ba wanda za ka gani a wuta a lahira ka ji haushi haka ba ko ɗan ba za ka ji ba in ka ci sa'a ka aka hango dama in matarka ne kuna tare in ta shiga aljanna kana shiga gida ɗaya za ku shiga a yin promoting ɗinta wallazi na amanu wa amilu salihati alhaqna bihim dhurriyyatahum wanda suka yi imani da matar da miji suka yi abin kirki to za mu haɗa su in ta fi ka aiki kana aljanna ta biyu ita kana na ɗaya za a ɗauko ka a kai ta ta biyu ku haɗu in ta fi ka aiki ita take na kai kana ɗaya za a dau in ka ta haka za a alhaji na bihim zuriyatan sai a haɗa su sai ta zamanto ta fi kowace mata kyau a matan gidan aljanna in kuma sauran dangi ne yan uwa abokai duk wanda ka hararo ka gan shi a gidan aljanna to kuma sai ka sajjala mishi ziyara kana da dama kai tsaye kai magana da shi to sai kuma a yi magana ziyartar juna da yadda za a rinka haduwa ana fira domin akwai majalis a aljanna akwai majalisin da za a zo annabawan Allah ne kawai za a zo a zauna ba abin da ya fi daɗi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaisa da shi ke kai da ka zo a ƙarshen lokaci a lokacin tunubu amma aka bi Allah ka shigo aljanna gaisa da kai a jikina ma sahabbai su gaisa da kai su jirgina ma irin wannan rudin ka Allah lokacin da ake ta nafsi nafsi ka ba Allah to za a jaddana za a jaddana ma shi yasa ubangiji madaukakin sarki ce kadai ba wani mai ceto a lokacin sai sai dan me ake wannan gargadin ake fadar wannan a yi musha a gargadi da Allah ya tabu ko mutane sun ji tsoron Allah su bi Allah subhanahu wata'ala su yi san wajen bin dokokin Allah domin su kauce aikin da zai tseren da su ranar tashin alkiyama su aikin da zai lullunka ladansu sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولا تقروا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقعدهم فتقول من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, wala taqrudul ladina yad'una rabbahum kuma kadda ka kori waɗannan wanda suke kiran ubangijinsu bil qadati wal ashi da safiya da yammaci yuridu na wajha wanda suke nufin yardar ubangiji madaukakin sarki ma alaika min hisabi min shay'in hisabun su baya kanka babu wani abu na hisabun su da yake kanka wa ma min hisabika alaihim min shay ko babu wani abu na hisabinka da yake kansu fa tatruduhu ka kore su in ka kore su fa takuna min adh-dhalimin to sai ka kasance cikin azzalimai Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd kuma da haka ne muke fitina shashin su da shashi liyaqulu domin su ce a ha'ula'i manna Allahu alaina alaihim min bainina shin waɗannan ne Allah madaukakin sarki ya musu baiwa a cikin mu alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin shin Allah madaukakin sarki ba shi ne mafi sanin wanda suke gode mishi ba a nan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa kada manzala sallallahu alaihi wasallam ya kori sahabban da suke tare da shi dalilin wannan ayar da ta sauka sa'ad bin abi waqqas ya ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen mun shida da su bilal da sauran sahabbai talakawa to sai manya manyan quraisha suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ce gaskiya su ba za su yi imani ba har sai ya kori waɗannan talakawan fakiran marasa ko sisi ya za a yi suna manya su zo majalisi su zauna ga su ga bilal ga abdullahi bin mas'ud ga sa'ad bin abi waqqas ga su wane ne duk su ammar bin yasir waɗannan wasu bayi ne aka yanta talakawa marasa mu masu faɗa kuma a ce majalisin mu ɗaya mu faɗa su faɗa har ma a rinka kallon mu ga har su yi jara'a su ga girman kai kamar daidai muke da su wataƙila wani ya faɗi wani abu a cikin mu ma wani ya ce a'a abin da muke so da kai kawai a musu majalisun su daban akwai lokacin da za a zauna wajen karatun talakawa akwai lokacin da za a zauna wajen karatun masu faɗa a ne masu kuɗi na gari to sai mu yi imani da kai mu imani bi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya darsu a zuciyarsa saboda kwaɗayin imanin wannan manya saboda yawancin su idan suka yi imani to da'awa shi ke ka samu gindin zama ba wanda zai hankare su azabtar da ake wa wannan talakawa an daina azabtar da su sannan a ƙarƙashin su akwai mutane da yawa wanda tsoron su ya ana su shiga musulunci in suka shiga za a shiga musulunci ga baki daya saboda wannan maslaha sai manzo Allah ya fara tunanin to ya ware majalisun masu kuɗi wayannan su koma daban to sai Allah madaukakin sarki ya mishi gargaɗi yace wala taqulu lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ai kada ka sake ka nisantar da kanka da waɗannan wanda aka siffanta masu da talauci wanda ake ganin ba komai ba ba su da komai wanda ake ganin ba su da gata wanda ake ganin ba masu faɗa a ji ba ne ba ka sanya su su ne abokan zamanka su ne keɓantattun mutanenka kamar yadda a wata ayar Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiri yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا من قال الله يتوى كما كي حقوري تارد وأن وند دي سكي كرم أبنجزن سو سافة دارانا وسكا دي سنا سافة يمتي سنا كرم سو بالذات والأشيد إنن أي بمعنى يدعون ربهم سنا كرم أبنجزن سو كرا زي زمن قدابيو du'a ibada da du'a mas'ala du'a ibada wasu suka fassara shi a du'a ibada kiran ubangiji ne na ibada shine salloli suka ce a lokacin an farranta sallah guda biyu kafin a je madina an farranta ta guda biyu ake yi a lokacin a yi da safe a yi yammaci to wanda suke sallan nan da safe wanda suke yammaci ko kuma du'a mas'ala shine waɗanda suke roƙon ubangijin su dare da rana Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza to waɗannan wanda suke yi kakkai shi yasa malamai suka ce wasu suka ce salatul maktuba wasu suka ce addu'o'i wasu suka ce dukkan ibada sai Allah ya ce yuriduna wajha ai aikin su suna nufin fuskar ubangiji da shi wato suna yi dan Allah suna da ikhlasi duk abin da suke yi na ibada suna ikhlasi to da aka sako wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jefar da wancan tunanin cewa in za ku zo ku yi imani ku haɗu da talakawan nan a zuwa in ko ba za ku yi ku tare shi shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in in ma dai wannan maganar ta zamanto cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam da wannan Allah da wannan manyan yake cewa su wannan manyan ba wani haƙƙinka wani abu na haƙƙi a kanka nasu su ma babu wani abu na haƙƙi a kansu naka wato ba ruwanka da kafircinsu da munafircinsu da duk abin da suka yi Allah ba zai tambaye ka ba aikinka zai tambaye ka su ma Allah ba zai tambaye su aikinka ba ka kyale wanda ya imani dan kansa ya ji tsoron Allah ya zo ya shiga wanda bai yi ba ka kyale shi matsalarsa ce ba abin da zai dame ka kuma irin wannan da yawa manya aka suke faɗa annabawa annabi nuhu ma aka yi aka ce musa anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu yanzu za mu yi imani da kai waɗannan fakiran talakawan duk sun tattare a gindinka ba za mu yi imani da kai ba matuƙar waɗannan talakawan suna tare da kai kaga duk wannan yake nuna kenan da yawa masu bin annabawa mabiya annabawa da masu amsar saƙon Allah mafi yawa daga cikin su talakawa ne kaɗan kake samun masu kuɗi shi sa hadisin abu sufiyan kaga lokacin da hirakal malikin rum yake tambaya abu sufiyan lokacin da yake tambaye shi wasu mas'aloli dangane da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo wa sarkin rum ne super power a wancan lokacin ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aika aje a nemo ma duk wani dan makka wanda ya zo cin kasuwa sai aka yi sa'a kuma shugaban makka ma abu sufiyan ya zo to bayan an kira shi abu sufiyan ayyawa abu sufiyan tambayoyi da yawa daga ciki abin da ya ce mishi fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'u ya ce manya-manyan gari shugabanni da masu kuɗi su suke bin shi ko kuma talakawa sai abu fiye ya ce bal fa'uhun talakawan su ne kun hum atba'ur sai hirakal ya ce su ne daman mabiya annabawa da yawa daga cikin waɗanda suka yi annabawa suka bi annabawa suka yi imani da su to za ka ga talakawa ne mabiya ne saboda su da yawa masu kuɗi su suna ganin annabawan ko suna ganin harkar da'awar ba wata harka ce ba da ya kamata a ce su sun bi wani annabi wanda suka fi shi hassada da girman kai yake hana su saboda shi mai kuɗi yana ganin ya wadatu da komai kuma har ƙarshen duniya har yanzu da yawa daga cikin percentage din wanda suke tsaya su ilimi su ba Allah za ka ga talaka ne duk yake ana samun masu kuɗin tunda lokacin manzo Allah ma akwai masu kuɗi ba ahlud dusur bil ujuri wanda hatta habbat talaka suka kawo ƙara ga manzo sallallahu alaihi wa sallam masu kuɗin nan fa sun tafi da ladan to kaɗan ake samun mai kuɗin da za a yi sallah biyar da shi a cikin jam'i a azumin nafila da shi a yi dukkan ibadodi da shi a yi karatu a yi komai da shi kuma ya tashi ya je sadaka da kuɗinsa sabai suka ga to wannan an ya mana fintin kau mu dai ba mu ba ma ba ma wuce shi a kafin gaba ba mu wuce shi a karatun alkur'ani ba ba mu wuce shi a salloli biyar ba ba mu wuce shi a nafulfulun azumi ba ba mu wuce shi a duk wani ayyukan alkhairi na addini mun yi duro in mun yi sai mun yi sai yayi to kuma yanzu gashi nan yana tafiya yana ne yana sadaka da sa mu ba ma yi suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sata amsa yace abinda za ku rinka yi ku yi tasbihi ku yi takbiri ku yi tahlili sai Allah madaukakin sarki ya sa kun daidaita da su ita ma sadaka ce masu kuɗi suka je suka ci gaba da yi talaka suka zo don manzo sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mishi manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ke na ba wanda ya ga dama naka ashe akwai waɗanda masu kuɗin da suka ɗara talakawa saboda sun yi duro da talakawa aikin alkhairi kuma sun ɗara su a sadaka to amma wannan ƙalla ake samu sai Allah ya ce wa kazalika fatanna ba'dhum bi ba'd kuma haka ne muka fitini shashi da shashi muka fitini shaki da shaki, bi ma'ana mai kuɗi yana jin haushin talaka yana ganin cewa talaka ɗin nan dan me za a ce ya fi shi shi ya imani shi ya kaza shi kuma talaka yana jin haushin mai kuɗi da hassada dan me a ce wannan aka ba kuɗi ni ba a bani ba ai mun yi ibtila'i mun yi jarraba ta shi da sashi liyaqulu domin masu kuɗi su rinka cewa haƙula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne Allah ya zaɓa yawa baiwa yawa ta goma cin alkhairi a tsakanin wato suna ganin cewa in addinin Allah da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne kuma alkhairi ne to ya aka yi wannan talakawan su suka karɓe shi mu ba mu karɓe shi ba to kaga wannan duk yana nuna cewa ibtila'in kenan shi yasa tsakanin har kullun tsakanin masu kuɗi da talakawa ake samun gratis din nan in har ba a yi imani ba in mai kuɗi bai yarda cewa kuɗinsa Allah ne ya bashi da yake kaskantar da kansa ya zama normal a cikin mutane in talaka bai yadda ba Allah ne tsora mata talauci da ya ga mutum da mota da mai kuɗi kawai rinka jin haushin shi haka sidda da ka wuce da mota ya ji kamar ya bige ka mutane za ka ga masu kuɗi talaka za ka ga cewa yadda ka san zuciyarsa a nan take in kana hawa wata babban mota in yana keke ko ɗan kusa da shi ka zo to buge ni sai masifa aikin banza don kun samu kuɗi wata fila ma na haram ne to duwa ya ce ma dan abu kaɗan sai ka ga mutum jikinsa anan ya taso maka kamar kai kamar da kai ka sa shi zama talaka wannan bishi ne ibtila'i ka rinka jin haushi dan mewa ne ya kaza dan mewa ne ya kaza kuma alhali kai ba kai kake raba rahmar ubangiji ba ahum yaqsimuna rahmata rabbik shin su suke raba rahmar ubangiji Allah ne yake rabawa yanda ya ga dama ya ba wanda ya zo ya hana ba wanda ya zo to wannan shine ibtila'in da yake tsakanin masu kuɗi da talakawa wanda Allah ya sanya mai kuɗi domin Allah ya raba bayi kuma haka ne tun daga farkon duniya har ƙarshen su wasu na da wadata wasu talakawa ne wasu na da ɗaukaka wasu ba su da ita haka Allah ya yi ta goma shi wani ya mishi ta goma shi da albarka da imani da talauci ko da imani da ba maɗaukaki ba ne ba wani kuma Allah ya mishi ta goma shi da imani kuma da kuɗi da duk wanda nufin shi bin gaskiya da bin manzo to ya yi imani ya yi abin da ake yi tare da masu kuɗi da marasa kuɗi duk ɗaukaka shi duk kuɗin shi duk yadda ya gaza ya nemi gaskiya ya bi ta shi yasa Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin shin ubangiji madaukakin sarki shine mafi sanin ni'ima inda take kuma ya mafi sanin wanda yake ƙara ikirari da ni'imar da yamar na godiya shine mafi sanin wanda ya aiki na kwarai shine mafi sanin ma'abuci falala wanda zai yi mishi falalar imani kuma ya gode mishi kuma Allah shine alhakim mai hikima wanda duk wanda ka ga ya kaskantar da shi falalar shi ne duk wanda ka ga ya ɗaga falalar ubangiji maɗaukakin sarki da haka ubangiji maɗaukakin sarki shine ke ba da falala Allah ku ba mu falalar ka duniya da lafiya sai Allah ya ci gaba da cewa وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم نعم وبنجي ما لو na سركية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا kuma yayin da waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka faƙul salamun alaikum ka ce musu salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma lalle ubangijinku ya ladinta kansa ya wajabtawa kansa jin kai da rahama annahu lalle cewa man amila minkum su'an duk wanda ya aikata wani mummunan abu daga cikin ku bi jahalati da jahilci thumma taba min ba'di sannan ya tuba bayan ya aikata wannan aiki wa aslaha ya gyara aikinsa fa annahu ghafurur rahim lalle ubangiji madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne Allah ubangiji madaukakin sarki yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yayin da muminai suka zo maka to ka gaishe su kuma ka maraba da su ka yi musu sallama ta musulunci shine ka ce salamun alaikum shi yasa ce malamai suka ce ashe sallama ta musulunci zaka iya cewa salamun alaikum zaka iya cewa assalamu alaikum dan mutum za ka yi masa sallama za ka ce salamun alaikum za halatta kuma za ka ce assalamu alaikum to idan suka zo ka yi musu sallama ka tarbe su ka haɗu da su sannan ka musu bushara ka zaburar da su ka zaburar da himmominsu da niyoyinsu domin su ci gaba da samun rahamar ubangiji maɗaukakin sarki kuma ka zaburar da su daga kowace hanya wanda za ka datar da su da ubangiji madaukakin sarki ya Allah ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma lalle ubangijinku ya rubuta ya labinta kansa ya wajibta kansa dan ganin sa jin kai annahu man amila minkum su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki bi jahala da jahilci to ashe me ake nufi bi jahala malamai suka ce bi jahala abinda ake nufi a nan ba da jahilcin jiddin ilimi ba akwai jahilci kashi biyu akwai jahilci wanda kishi ta sani akwai jahilci wanda yake nufin wauta to wannan a nan wauta ake nufi domin duk wanda ya bautata yi aikata zunubi da wauta domin duk wanda lokacin da zai aikata zunubi to wauta ne da sakaci ya sa ya aikata domin ya san abin domin aka ce duk wanda ya aikata zunubi da jahilci shine Allah zai karba tuba in ya tuba ne Allah zai yafe mishi kenan wanda ya saba Allah da gangan kenan Allah ba zai yafe mishi ba to shi yasa nan malamai suka ce wanda ya saba ma Allah da jahilci abinda ake nufi da wauta domin duk wanda ya saba wa Allah to wautarsa ce ta jawo mishi ya san abu laifi ne ya aikata wannan wawanci wauta ce ta sa ya aikata duk abin da ubangiji madaukakin sarki ya yi hannu za ka ga kama daina ta ayar da ce a hana abin in ka bi abin za ka ga cewa toshewar basira ce za ta sa ɗan adam ya aikata shi domin a hankali kama wannan abin cuta ne ga ɗan adam ko dai a jikinsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa duk abin da Allah ya hana Allah ya hana mutum ya yi tata kaga tata tsarin dukiya ce za ka je a cinye kuɗinka haka siddan kuma ka taho kana kallon wanda ya cinye kuɗinka ila in ya cinye kuɗinka dubu goma ma an aka tashi a tatar sai an ɗan sa kiɗa ya ɗan yi rawa a gabanka ɗan kallo ya ɗan babba su dubu biyu mai ɗari biyar biyar sannan ya sa ɗari bakwai ɗin sai tafi ka tafi kana ta nadama kana Ka ga kaga wauta ce ta sa kai kai kuma asarar kuɗinka akwai wanda kuma zai ka ga yayi yayi Ka ga zina abu da za ta jawo zuban masu da mutunci za ta dawo luwaɗi zubar da mutunci ne ga cututtukan da za ka ɗauka ma dugo haka duk shan giya asarar kuɗi ce ka salwantar da hankalinka da shan ƙwaya da wiwi kawai ka samu wani lokaci ka busar da hankalinka daga kanka in ta sake ka ya dawo to zai dawowa gaba ɗaya haka kake rasa wani fasantar na hankalinka duk ɗan ganye ɗan wiwi ko ɗan ƙwaya. ko mai shan giya lokacin da ya zuƙa ya sha to hankalinsa zai tafi to lokacin da ta sake shi lokacin da hankali ya da in yana da 80% hankali yanzu ya koma 75 to ya tsara zuƙa har sai ta dawo a lokacin shi yasa kake ganin dan kwaya dan ganye wani lokaci totally ya hana ya rasa hankali domin lokacin da hankalin yake dawowa yana rasa wani kaso a cikin hankalinsa to shi yasa duk abin da ka ga Allah ya hana to wauta take sawa ma'aikata amma ko da wauta da sakati ya sa mun aikata sun mata ba rahamar ta ubangiji sannan mutum ya tuba min ba'dihi wa aslaha ya dawo daga saban nan yayi azamar ba zai sake aikata ba ya daina yi wa aslaha kuma ya gyara ayyukansa a gaba to fa annahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai yasa Imam Ahmad ya fita hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabin yayin da Allah ya gama halitta ya rubuta a wani littafi fa huwa indahu fawqa al-arshi littafin yana wajen shi a saman al-arshi inna rahmati ghalabat ghadab lalle jin kaina ya rinjayi kishina imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan kaga wannan aya ita ma tana zaburar da mu ce duk mutum abin da ya aikata to fala budda ma ke zunub kafin a karɓi tubanka to sai ka bar zunubi wal iqla in lokacin kana yi ka cire kan hannunka ka daina yi wannan da mu alaiha ka yi nadama akan abin da ka aikata a baya sannan ka gyara aikinka ka yi aikin da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma yana daga cikin gyara aiki yanzu ka dawo duk abin da kai da na sa'o. kuma kana ne shi da alkhairi kana tuna ka'idar innal hasanatu yuzhibna sayyi'at ka kuma aikin alkhairi saboda da ka yi saƙo to yanzu kuma kana takaicin aikatawa to in mutum ya yi wannan to shi ne ya tuba a wajen Allah nadama kuma tana nuna ya da yawa mutane za su tuba wani sharri da shaidan ya wa mutane da yawa mutane za su tuba daga sabo su daina yi amma kuma suna zuwa suna ba da labari kamar birgewa ne kaga wannan ai ba nadama idan mutum ya kasance yana aikata sako ya bari to bayanin sama ba ka so ayi bayanin sa ka gane ba ka so kwata-kwata ma a yi bayaninsa da wani ya zo ya ce ma'a dan me ake kaza dan me ake a dawa na kumfanta ma'a da Allah wannan jahiliya ce wannan jahiliya ce wannan sakarci ne Allah kiyashe mu wannan bala'i ne ba ka so amma an kaga mutum ya daina sako kuma ya zo yana bada labari to sa akwai alamar tambaya ai ranan ranar na kai ai da damun ka an yi duniya ha ba ai mun yi sanyi ai da da muka yi kaza muka yi kaza Allah yana ba da labari ya rinsu ka zo na ai ƙarya yake bai su ba in ma dai da mun ya rasa wani ƙarfin yin zunufin ko kuɗin yin zunufin ko daman zai zunufin ko ya yi ɗaɗa da firkai da mata sun kewaye shi ta ce jiya ba yau ba ai kura ta yi lafiya to kaga <coughs> bai tuba ba so ake mutum ya rufe shafin gabaki ɗaya baya so ma a ambata cewa ya yi ya aikata in ma wani zai zo bai hana ya zama dole na ya zama kabarin kana yana takaicin ma don me ya aikata abu kaza da kaza a rayuwarsa wannan ya yi taubatan nasuha ne to irin wannan sai Allah madaukakin sarki ya canza laifuffukansa ya shafe laifuffukansa Allah ka sanya mu tuba ta gani ana ta faɗa ƴan uwa muna buƙata ana buƙata addu'a kwarai da gaske abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya mun waye gari jiya da ruddugu kamar yadda na yi bayanin jiya da kasashen yamma suka yi wa ƙasar musulunci da musulmi farisa wannan irin wannan hari da suke kai musu kuma gabaki ɗaya abin cin harin zai ƙare a ƙasashen musulmi nan zai tunda dole mun san da ta tashi ramuwa duk ƙasashen da inda aka girke sojojin yahudawa da waɗannan marasa tarbiyya ta amerika nan take kai hari kuma dole ta kai hari a tunda nan ne ɗimbin jirage da ɗimbin kayan yaƙi yake ba daga can ƙasa ake tasowa ba a zo daga nan ake zuwa ni ko ba ni da iko in doki can dole in doki kuwait in doki qatar in doki riyadh saudiya in doki duk inda suke dole ne ko ni ne bayan da zan yi to kaga duk dai wannan kasashen gaba ki ɗansu dai musulmi ne kuma shi yasa su kansu strategy din kaga yadda ake dukan gwargwadon yadda ka ba yahudawa karfi a ƙasar ka gwargwadon dukan da ake ma shi yasa muke ta addu'a muke tsalla ai ta dukan dubai Allah ya sa yadda dubai yadda tarayyar UAE ta lalata su Sudan ta lalata Libya Allah ya sa Iran ta lalata Dubai zaman to duk wannan arzikin na yahuda da duk wannan arzikin na arna da barayin mu a najeriya duk da suka kai allah ta fi ai bombin ka dama ai kasar da ta tara kudin zalunci ne in Allah ya taimake mu duk aka yi bombin estate estate din na barayin mu na Najeriya a nan Allah ya sa gama man nan kirin kaza su cewa shi ne kawai addu'ar da za mu yi don mu kuɗin najeriya kawai da yake dubai in ka je aka lissafa ma allah ka ɗaya san yawanci kuma duk kuɗin sace mana aka aka je aka kai aka ban mu cikin talauci ba ruwa ba wuta ba kaza ba kaza ya zama wajibi a sallolin mu da addu'a Allah ya sa wannan shine karshen waɗannan yahudawa Allah ya sa wannan shine karshen sansanoni na America a ƙasashen musulmi Allah ya sa dukkan sassanin su a wargaje su su zama babu komai a cikin sai fili in aka haka su laraba sun gane yahudawa ba za su tsare su ba yanzu yanzu nan na ga tsohon shugaban ƙasa na isra'ila yana maganar cewa daga iran sai turkiya ko pakistan yasa ba wani mai hankali da zai rinka yarda ya yarda wai a ci nasara a kan iran wai don yan shi'a ne mahaukaci ne kai a iran ita ce kaftur ahmar ita ce wani wani kaya kusa da ta makale musu suna gama da ita to sun nufi turkiya sun tafi pakistan shi kenan su dama wannan kasashen laraba yadda kasan kana kiwon kaji ne a turki ka buɗe ƙofa ka rinka saka hannu kana kamo kaza kana yankawa haka za su yi wa duk wannan kasashen na laraba ba abin da za su iya dama wannan kasashen ne sai isra'ila kubra ta tabbata babbar isra'ila da take so min nil ila furat tun daga sudan har misira har madina kuma duk manyan duniya sun faɗa ne suke kuma su ma ba koya fi suka yi ba a fili suke faɗa ga ga map ɗinsu amma saboda Allah ya jarrabe mu da su munafikan shugabannin larabawa suke ci gaba da ɗaure musu haka ya zama wajibi a kanmu yi wa iran addu'a ya zama wajibi a kanmu mu nemi Allah ya sa daga nan ba za su matsa ko ta ƙasa ba nan ya zama ƙarshen su in kana kama kai sunne ne shi'a ake duka to sora kai za a zo a daki turkiya a daki pakistan a zo a daki misira a zo su saudiya da duk in ka zo ka je umarar da hajjin ma isra'ila ne za ta ma biza sannan ka ya zama karkashin ta sai mu ga ta sunna haka yaƙi ne na budan musulunci ce za a karya wannan yake ba mu dama mu yi addu'a mu ta musu addu'a in mun sha ruwa mu ta musu addu'a in mun yi buɗe baki mu ta musu addu'a in mun yi sahur mu ta musu addu'a a tarawihin mu a tahajjudi mu a alƙunutun mu kuma a ta addu'a da alkunutun nan Najeriya kuma a ta mana addu'a mu ma azzaluman mu na nan cikin gida kuma Allah ya haɗa su da waɗancan ya halakar da su gaba ne za a yi ta alƙunutu Allah ya fitar da mu daga cikin wannan musibin da muke ciki Allah ka kare musulunci da musulmi Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka rasu amin shi jiya jiya mm. ba su na jiya ga ba shi ne jiya ga a shi ne